وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 wanda ya zo daidai da sha shida ga watan goma shekara ta dubu da goma sha biyu miladi gashi Allah ya sake kawo mu ga karatun mu na Malik a wannan masallaci Masjidu Abdullahi ibn Abbas an ba a manta ba muna cikin kitabu Tahara kitabi na biyu a wannan littafi kitabi na farko shine kitabu wuquti na lokuta na biyu kuma shine kitabu Tahara a kitabu Tahara mun yi fadi guda biyar za mu tashi kan babi na shida duk da dai da ke hadisi biyu daga ciki amma za mu koma farko saboda ganin ciya ba samu shiga ba lokacin da aka yi da kan gabata ko malam ya ce babu jami'ul wudu kalimar jami'ul wudu irin aza wannan babi duk masu fikihu daga baya sun fara suna iri ne farkon wanda ya fara duk wannan babi shine imam malik shine karkace in ka ba da bayani wata ibada misali mu doki misali mun yi a wallahi yanzu da yadda aka arwalla da sifofin arwalla da yadda miki da ruwan da ke arwalla da abin da ke warware arwalla da kuma cewa arwalla sun tashi wani abu wanda wuta ta kula kai warware arwalla tsakanin farkon al'amari to duka ne da ya gane maganganu game da arwalla ta manzo sallallahu sallar wasallam sai a aikace da kuma abubuwan da an ka samu ga sahabban manzo sallallahu alaihi to zai yi kankada da rigaya zai dauraya duk wasu abubuwa sun danganci arwalla waɗanda kila ba an bata ba ko waɗanda ba ainihin turan arwalla ba ne a kila fanalar arwalla ce ko wasu abubuwa ne dai waɗanda suka iya kammala ma arwalla da su ne sai tattara ya ce musu jami'ul wujud zai jami'ul salati bayan in ga ita bayanin sallah zai jami'u kaza jami'u kaza jami'u babu jami'u wujud hadisi na farko daga ciki shine hadisin da idan kai tashi ko kai fitsari ana so ka wanke وانتواك تركيها معنى هاشم حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطار عن الاستطار عن الاستطار فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار وأنا حديثي لدى إمام مالك الثقة الثقة الثقة لدى هشام بن عروة fiqatun fiqatun daga ubansa shine urwa sai yace anna rasulullah daga manzo sallallahu alaihi wasallam ina jin da yake sati ne guda ne da wata mun karanci wannan suka ce wannan hadisi duk da urwa bin zubair tabi'i ne kuma kowa sani amma wannan hadisi sahihu min haythu sanad saboda ne saboda da zarar urwa ya ce ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha urwa na cewa lokacin da Aisha tarra urwa da kai yace wallahi ba don bakin cikin dai mun rabu da ita ba da zan ce ba bakin ciki don babu wani ilimi da ta rage wanda bata gaya mana ba kowa gaba ya kwashi ilimin wa ilimin Aisha radiyallahu anha yasa aka cewa in kana so tara ilimin Aisha zaka same cikin mutum uku zaka same shi ga Urwa ibn Zubayr zaka same shi ga Al-Qasim ibn Muhammad zaka same shi ga wa Hamna ko kuma Humaida Humaida wacce wadda mun ka ambata waɗannan su suka gane ilimin Aisha radiyallahu anha Fawwat ibn Zubair ya kasance wani sa'in ya tafi da suna Aisha bai faɗe ta ba don saboda kasancewa ce uwa kasancewa ta uwa sai Fawwat ibn Zubair saboda dan Asma'una Asma'u ita ce yayar Aisha radiyallahu anha ta ba Aisha shekara goma da haihuwa yayarta ta ta wajen uwa uba sun hada uba tare a wasu asibiku da radiyallahu anhu saboda haka ya kasance yana tsallake sunanta in ma don kunya sai ambata sunan kauna kowa kai tsaye ko ko dai an riga an san dai ya bai da wani malami sai ka kila fahimci wannan wannan hadisi kuma in ma kana so ka ce a'a kai duk baka da wannan bayanin ba sun haka gane mausul tsadadde sai an faɗa masu ka yadda sai mu ce ka koma cikin muslim sai mu muslim sai muslim ya ambace shi an urwa ibn zubairi an aisha ta radiyallahu anha kaga innan kenan an tsallake ma to an bayyana ba wal hadisi fasuru ba'dahu ba'da سكر سئلة سئلة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلة أنت بين الله صلى الله عليه وسلم جميلني أن الاستطاعة كده وانت كاشي فو وانت بولي كلمة استطاعة هذا في قلب السين كلمة الحمزة على السين النتائج كلمة, كلمة تدل على الصلاة كما غفر سكة استغفر يعني غفر ما تكفي فتاة سكة استفتح يعني لأبو ديبتكم إيه sai a ce mi a ce faba abu ya yi daɗi ya tsarkaku ko ba haka ba sanki hu ma faba na ku minan lissafi sai ne wala ihil akalu amwal tafi bi du bi kai idin tafi bi saba daɗi to istiqaba hamza da sinin da ta'u neman ka samu ne ka samu tsarkakuwa ya rasulullah sai mutum ya kashi ko bauri ta yaya zai tsarkaku فقال فعلا ثلاثة ألف أولا يجب أحدكم ثلاثة أحجار قالوا شوفوا bayan kuma ya samu duk ya kanta shi kina ai sai isa ma'ana kenan ne ala kulli hali idan kai zagaya ko kashi ko mauli to al aqal aqal kenan shine ka ki uku ga karshe shine a amma ya an samu ruwa suka ce wallahu afdal wa atayyibu ko eh wannan haka wallahu afaharu atayyibu wa afaharu wa ahabbu ila ulama wannan kuma hadisin ahlul quba ya bayyana mana wannan ehe saboda haka kenan abin da malam kasu ya ce muna shi malam imam malik da littafi idan yi kashi ko ka kai bauli kamun ka je ka yi kai arwalla akwai bukatar yi sarki yake shi aka ce mai istisaba akuta kalimar istisaba kalima ta da ta haɗa abu biyu cikin tana ɗaukar ma'anar istijma dan tana ɗaukar ma'anar istinja'i istinja'i sa amfani da ruwa istijma'i karta kila an fahimta to sun umarni da kalimar amma manzon sallah sai ba su akallu ko ba haka ba da ta bale wancan kenan yanzu jara ta yi tsarki sai ka kai a wannan ko a wannan mun karanta kamar da hadisin da muka gabata to sannan sai falala a wannan ya kamata a kawo cikin wannan babi wa hadathani an malikin an al-ala ibn abd arrahman an abihi an abi hurairah mun karanta wannan sanadi dukkan su tsane أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى النقبة Nabi sallallahu alaihi wata rana ya tafi wajen makabarta ya tafi zuwa ziyartar makabarta yake suna ce a ziyarci makabarta ta garin ba a yi katahi katahi ba daga wani gari zuwa wani gari a'a makabarta kauyen ku ko unguwar ku ko shiyar ku suna ce ka ziyarce su saboda ni fa inna ha tuzakkirukum al-akhir ko ba haka ba eh eh sai man sallah sai ta fitan kuma kaga mai musu addu'a irin assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum la taqulu wannan shine addu'ar da ake karantawa ko ko zikirin da ake yi in ka zo makabarta assalamu alaikum aminci tabbata akan ku dara qaumi mu'minin ya ku gidajen mutane mu'minai ya gidajen mutane mu'minai ko ya mazauna gidaje na mu'minai dara shi ya zan halla muhallar munada amma hakikanin arabiya ba shi an munada din ba sai shahi munada ƙara mutafin gidayen ya asfahaba dagi ya ashaba dai sai an ka tashi ashaba sai dara sai halla mahallahu tun da halla mahallahu an tasaba kama yantasibu al munada ehin dara shi ku dara munada munada idza kana mudafan yunsabu ina harfu nida'i mahdhufun da wannan ya warware mana wata matsala tsakanin sigoyi da tattayi shin in ka cire harfin nida'i yana aiki ko bai aiki ya ka'ida sai ya in ka saya ko ya nabiyan layi ko ya ya ya ya masjid ko ba haka ba kaida to shi in ka shahi ya unni da ai tana aiki ko ba ta aiki kana so ka kira ka imam al-masjid rasulullah nabiyullah wasu har sun ka hana haka suka ce la ya ji wanda aka shahi ya unni da to aikin ya tashi ba ta aiki wasu kuma sun ka ce tana aiki sai annabi ya ce gashi assalamu alaikum gara kuma ya shahiya saboda haka ya halatta ai haka ne kila fahimci wannan assalamu alaikum dara qaumin mu'minin aminci Allah ya tabbata gare ku ya ku mu'minin kenan wa inna insha Allah bikum lahiqun in Allah ya so mun halatta ribayo mun ce insha Allah din da barruki ko ba haka ba don ba duk barruki yana da dinka don ba ko baka ce insha Allah ba kana mutuwa ko ba haka ba eh amma ana yin da tabarruki bismillah ta'ala هو هكذا إيه، كما كنت إن شاء الله دمود قل تبركا إيه، تحرق قطعا قال مثلا كمية إما تبركا وإما تحجيكا آرية تحرق إيه، آرية تحرق الله شيء صفت آرية كين هو هكذا يتي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله الله كما قنا هو هكذا كما يتي إن شاء الله هو هكذا حقيقا حقيقا لا توكيدا ko ko ta hakikan la ta'alikan haka aka cewa ta hakikan la ta'alikan wai dun nuna tabbas abin zai faru ko ba haka ba ba ta'aliki na an kai ba abinda aka ta'alika cikin Allah so zai faru ko in bai so ba gaba kenan akwai raduri ko kila yana yiwa kila bai yiwa ko hmm, zai yi kila an fahimta kuma wannan ladabi na an ka koya ba kowane musulmi a kullun wala ta kulli shay'in inni fa'ilun zalika adam إلا أن شاء الله وانقر ربك اذا نسيت والله أكبر أمر أكبر كل قومك إن شاء الله أولا أصحاب الجنة هذا الجسد ولا يستحنون فسكوك إن شاء الله والله أكبر إيه وإن إن شاء الله بكم لا تكون ولا تشك أن الشمعة تؤدي ذاكرا وأن صلى الله عليه وسلم في مصحفين وجدت أني قد رأيت إخواننا وأنزل الله أتي ما أتي إخواننا إخواننا إن ما أذا أتي وجدت ناس ناظرتي na na gura sai a ce na ga yan uwan ikhwana wannan magana ta ba su haɓe tsoro da mamaki to kazu duka ya rasulullah anas na shi ikhwanaka mu ba yan uwanka muke ba qala bal antum ashabi a kun na kuke kun na kuke wa ikhwanuna alladhina lam yatu ba. yan uwanmu waɗannan da su zo ba a kwana a kwana ba su zo ba suna nan ta ba su zo ba wannan na ɗauke mun shi hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal ta'ala yace yana da kyau idan ka zo salati ka hada da ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali baiti wa ala azwaji wa dhurriyyatihi ka tuwa ala ikhwani ko ba haka ba in dai ba salatu Ibrahim don haka ba ta da kari irin wannan salatin da mutum ne da wani abu makamancin wannan sai da fahimta ikhwan wani hadisi ya kafa su ya tsara farko ya fito da su yake yan uwana su ne waɗannan da za su zo bayan ku kawai za su ga na za su ga nace yi aiki da nace za su ga abin da sallah eh, sallah sai ya ce cikin tafai ko su yi aiki kafa wannan ke ne a cikin jilbabul mar'a na Muhammad Nasir Dini ya faɗi haka nan yace ikhwan ya kawo hadisi wannan hadisi ya inganta shi na cewa ikhwan su ne ɗan uwa har yana cewa Allah ya saba cikin su don waɗanda sun ka tara wannan sifa su ne wanda ba su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma a saurara wannan bai hana kasancewa sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam uwa annabi kila an fahimta sai eh sai musu yayi ku sahabbai na kuke shin da rage musu na ko kara kuna ayyana kila an gane ayyana suhuba suhuba ta yi kowa kila an fahimta suhuba ta yi kowa saboda haka su sahabbai na kamar kace ma wani kaɗa masoyina ko ku ila wani aboki na wani an kaɗa cikin kai su a shi an masoyin yanka ni ba sai ta kai ɗana kake ko ba haka ba da kai ba ta yi bayani ba tunda babu wanda bai son ƙarai ko ku ƙarin wani abu ne saboda haka kun san sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ni, sannan kuma wani abu zai sake karanta shehu mu kula kamar raddi ne akan shiya mu saurara yan uwa ne ko yan uwa ne ce mu saurara ce wa ana farquhum al-haw yace an qabu qabu da abuwa zan riga zan riga in share musu fili ka musu kalimar farq protocol wanda idan wani shugaba zai zo wani kawai ko wani gari sai a tura wasu masu kula da security na wurin a tsaftace wurin a gyara shi a tabbatar da gaske babu wata barazana ko ba haka ba sannan a tabbatar da ya zo lahiya koma ma lahiya in akwai wasu matsaloli a dakatar da al'amarin ko su ne qaf a larabci wanda zai gabace ka to manzo sallallahu alaihi zai zama kamar taraf gare mu muwa mu ikhwanu rasul sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta damuwa zan zai kare musu wuri su shiga in sun tafi kawai in musu jagora su zo su ga tambaya fa qalu da suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik to zaka je ka share musu wuri kuma in sun ka ka ce ku zo ku zo ku kai musu jagora zuwa wurin mashaya ya za a gane da mutane sun zo kanu daga yan wanka aka yi jagorancin su ya za su gane wanda za su zo bayan ka wannan ka ga sahabbai su karki ma ce a mai bai san ba ko ba haka ba da abin da ya aka yi lokacin ba lokacin bai san shi ba in ya riga ya rasu kuma ya rasu kuma shi kenan ko ba haka ba kaga sun yi na wannan tambayar da suna da irin aƙidar ga ta yan bid'a cewa annabi ya san komi da ba su yi ma wannan tambayar su ce ya za ta san wanda zai zo baya gare ta ga amsa da manzo sallallahu alaihi wasallam bai ba su wanda kuma amsa ta kowa na iya gane ita da gane ta babu kawo kana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ra'aita an labari hmm kana da rajulin da a ce wani mutum khailu shi na da dawakai ghurr a cikin goshi muhajjala mazhara ne kawo uku goshi wari kawo uku harare ikhailin sai aka ɗauki waɗannan dakitin aka sahi cikin wasu dawakai tuhumin bakake buhumin irin shin ala ya arifa kaila sai ya nashi nashi kowane na da alama farin goshi da farin kawo waɗanda da baƙin goshi da su ɗagu gare su gaba da fili suke sai gane nashi eh yana ganewa قالوا بلى يا رسول الله تكفي زي قال يا مولى الله قال في أن فإنهم يأتون يوم القيامة to hakika su al'umma ko kuma su yan uwa na ɗin innahum su an ka tambaya an ka ya zai gane su yan uwa ne ko sahabbai ne yan uwa ne to ya tuna za su zo yawmar ta ranar qiyama ran fararen hutta wa halin da fararen kawahu da hannuwa dan mi min al-wudu'i saboda a wannan min nan sabadiyya akwai min a sabadiyya من التفسيرية من الابتدائية من التبعيضية تسنزوكو إيه وننزل من القرآن ما هو شفاء وأن من التفسيرية إيه وننزل من السكروة من القرآن واتو القرآن هذا آه القرآن واتو القرآن دو القرآن كله شفاء إن كنت تجسني القرآن أقوى وركا تو تجسني باب akwai abin da shi ko saboda haka min din nan tafsiriya ce ko ba haka ba sannan akwai min ibtidaiya wa ruhun minhu shi annabi Isa ruhun na min Allah sai wanda ya fito daga wajen Allah ibtada an ne sa tabi'i a gutsuri na daga Allah ala kullu halin wannan dai min tafsiriya suna hituwa farare masu fararen huska fararen hannuwa min al-wudu'i sabadiya afwan sabadiya min al-wudu'i saboda Allah annabi tashi mai mai tawa yake wa ana fatuhum al suna zuwa sai jagoran su gaba ya shiga gaba zuwa ina zuwa ga tafkin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya shafi ba ya kuma kishiro har abada to mu saurara duk mu kare hidda abin su wal yan bid'a da yan shi'a suna hujja cikin wannan hadisi akan suka sahabbai mu saurara wa ake magana su a annabi kawai jagoranci sahabbai ne ko yan uwa ne masha Allah ba su sahabbai ba su wane ne yan uwa ne su mu ɗan yau ko ba haka ba ehe kuma kowa akwai ko ba haka ba akwai na kirki akwai ɗan banza akwai ahalin sunna akwai ɗan jiya ko ba haka ba saboda ni fi a arwallah da aji bida na arwallah ahalin suna na arwallah saboda haka da suka za a zo annabi sallallahu alaihi wasallam bai tantance ka kai dan bid'a ake kan sunna kake hanyar dibi ido ko ba haka ba to bid'a ta zamance ka bid'a ma yana emirin gene ba ya kake nan ba suna ya ɗan wando ko ba haka ba duk yayi wannan kuma bai hana shi ya zan ko ba haka ba kai ma ahlus suna ta ne wannan ko ba haka ba amma wani abu na zuci wani abu na gaibi ko yayi wanda an yi annabi lokacin bayan to mu saurara mu ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala kaka la la sai fala fala suna cin wanda ba a ji mm-hmm. fala lam din nan za mu mu tawkidika lamu tawkidika fala yuzakanna hakika za a kore a kula zalun ba zaira ba ba kari ba ne sau kadu na korewa ne yi zadan nan rijano hakika za a kore wasu mazaje an ni ga tafi an zo a annabi na jagoranci a sai a sha oh, sai mala'iku su buga mulala a waƙe su kore mutum da kasan ɗan sanda na kore mutum yana tare duk su watsa wasu kama yuzadu al-ba'ir dhallu kuma yadda aka kore tattara kuri na ba da misali wancan sake kuma kana da tumakinka ko ko awakinka ko shanunka sun tafi kiyo sun dawo su wata tunkiya ko wata akuya ta shigo ciki ko ko misali kana tumaki duk dabbobin ka tumaki na zalla shi kenan ana dawa sai ka gani boturu cikin su ta kasan kana kana ba ni ba kai kokarin haka ka hana da shigo a gidanka in ma ya shigo gidanka ni ya kokari a kama shi a kora shi a tura garka to haka kama yuzabul ba'iru sal kamar yadda aka kore a cikin rafi haka a kore annabi shi ma bai sani ba bai san waɗannan halin su ba annabi ya ce gonadi ni ko ina kiran su ala halumma ala halumma ala halumma kai ku dawo kai ku dawo kai ku kasu kai ku kasu alqal ce in ba ne ne shi amma annabi ba ne yana ba su muna ko ba haka ba wanda suna hujja da shi cewa wai ana kore wani daga cikin sabon annabi kawai ne da hadisi ne wai annabi sallallahu yana ba mutane labari yana ba sahabbansa labari za a zo wurin shan ne wurin shan ne a kore wasu sahabbai wai sai ka ba labari a kore wasu sahabbai yadda ku dawo ku dawo ce a'a ai da nuwa zayyaru ba a raka sun hana ma ali shugabanci sun azabu maka da umar قندلو وغيره بعد ذلك أما غفر قندلو فرصة هنا مالي سلك على عبر وغيره حالا من سلك أما مالي سلك على عبر قندلو وغيره هذا النبي بصراحة حديث هنا مجانا كان متعلم بايا متأخرون صبر هكا باب وان اينا جتير طبان وأقول لك أكبر من الله صلى الله عليه وسلم سوني إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم سوني نير كلا عمل الله ميكا هو أرواح فأقول في النبي يتي سئ سئ فصحفا سر سر الله أكاري أكاري أكاري فلا نبي يتنقى كما هكذا كان تبيرا كان كما هكذا da kai ba mai agajin ina fahimta amma sabon Allah dama daga usatu ana sa usatu sai Allah ya gawarta musu saboda ni imani ina fahimta saboda haka bid'a kaula shirka ta a kiyaye kware da kuma mu kula na muku bayanin kalimar fasiya ko ba haka ba shi sa ma kai cikin hadisi kalimar abdal da bambancin da kalimar abdal ko abdal shi addini ko shi a zaka doka ka mutan ya ga amma shi na kake sai addini kake amma ka canza da su amma abdalu shine ka ɗauki abu su kutum ka sa wani abu babu shine abdalu in ƙara ba da misali yanzu in ka ɗauki dinariya ko ka ɗauki eh, sarka ta dinariya sabba mai narkewa yan narke ma ikin yan mai da ita warwaro ko yan mai da ita agogo ta ce tafdili tala yubaddilu tafdila ila gani amma in ka ba da dinariya aka amsa aka baka azurfa sai a ce ibtai to tafsiri sun kai sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita suka musanya suka ce ga wata sunna ita ta suka rike suka turka suka sa wata sunna ina fata mun gane abu na gaba ana ta arwa la hayya wadiya wannan mala ya kai saboda farar arwa ina na innahum ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min al-wudu an gane ba imam malik ya ya ya ya ya nuna kwarewa cikin wannan hadisi ya tsallake ma wani haɗari da wasu malaman hadisi sun ka faɗa ma kila ana aiki kamin hadisin إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء أنا في كلام حديث جزاكم الله فمن استطاع منكم أن يرسل غرته فليفعل وهكذا حديث يتفتح وقت ما كان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما نحن ياو حتى يدرس إمام مسلم طبعا هكذا فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل ومن كان يبان من صلى الله عليه وسلم kila fahimta amma saboda mun san saboda imam ya cikin mutuki ne da mutuki sai ko kawo ta ba takata anha wanda bai sani ba sai ya rage amma wanda ya sani sai ya gane kila gane ya gane cewa ba ta kodin sallah da ba kuma ka diba nuniya ibn qayyim al ya kama mata fanki guda shida ina da na karanta su lokacin kafin bulugul marani ننون فيها ونن زيادة زيادة في أرض من تكسون أما دي بارا قبائل موضوع لا تنمى لا تكسون قبائل عبد الله أبو هريرة رضي الله عنه أي باشيبا كلا جوا جمجمير أبن عيم من المجرم كلا باشيبا كلا جواني كلا باشيبا كلا جواني على كل حال نحن ممكن تحليل الطاق ممكن تيوانا الكلمة كان عرب سن ما أبي كوني وانا بيو عن الله في كوني وما نطلع عنه قرته فليفعل قرة لأقرة قرة هو حتى عكتابه هو ko ba haka domin mun da gurran mu dalilin ko gurran da huska aka samu ina na bakin huska daga kunne zuwa kunne daga goshi zuwa ɗaya shi a shi a fuska ko to ina na ya ina na kuce kai ina. sai ina na mujiya an ka annabi ce ma to kai in kana kai ina na kai to kai yaya na wanke kai ko ka wanke wuya ko ba haka ba eh eh shi babu ya ƙara ehe shi yasa mai nan ma kasa kasa mai iziya sai gano haka ne yace wa laisa eh alatul quratu ko kutura ne ko eh wala yustahabbu jami' jazakallahu khairan wala yustahabbu alatul qurati a so kawai ka gurra ba babu shi sai kike ba san ta gana saboda hadisin bai inganta ba kila fahimta سيخيني أما إن فاجئ ثاني بسكتا يا ذاتي هكذا كحديث يا إكتا أما نتطعن إلى قرد وقلي أخوة سبك بحديثي من إلا فهم كرم نتكوه يحديني كوب عصبا نتكوه ميزيا نتكوه ميزالا هو نتكوه ميزيا يحديني ولا يستحب إزالة القرد وحدثني عن مالك الهشام بن عروة أن عمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاهي ما قالك يا لك هشام بن عروة من منصيشي هشام بن عروة يو لك عروة اكترتوا أباني بآدك حمران وأي حمران مولى عثمان بن عفان ويا يا فد انا دي وانا لسه تواب وانا انا زابر من هذه اللي يا يا انا به kuma haka ne ko in muka ji wata hanyar wafati da hanyar wulada misal urwa da riski umran haka yake kware da an umran an shabin urwa an abihi an umran maula usman ibn affan umran kararin ba usman ne tika shi ma tika usman ibn affan ya same shi ta hanyar yakin da aka yi yakin ah, hatsu a bakin futuh futuh futuh a Iran da Iraq wannan abin da aka yi kasar Iraq kasar Faris da Rum nan Usman bin Affan ya sake shi ya musun da gano Usman bin Affan ya yi kasu Usman bin Affan shi kawo mu labarai ce anna Usman bin Affan jalasa al maqa'i wata Usman bin Affan ya ya zo na ga inda aka gama maqa'i wuraren zama maqa'i jami'i maqa'idna amma sukan ce maqa'id dauri kada in sun kace man ka'ida na ah, suna rihin kaki in kun ba a ciki abin da adda kaki shi ne kari ina cikin kalmomin da mun ka mutance kaki kaki da wannan ta sani wanda aka zuwa bakin garkar gida a tula kasa a sa bulu a shekara a sha siminti a zaka zama ko ba haka ba eh eh to shi na ya zauna suka ne canji yana da faɗi da yawa kowa na zama sauke maka'id maka'id guda mufradi maka'id sabu gina da yawa kowa na zama yana zaune ka ja al-mu'azzin sai ladan ya zo mai kiran sallah fa hu bi salatul asr sai ki alaga a tabal ko ko ran garde lokacin sallah yayi azan kula imati azana yi sai kiran sallah azan ya sanar da shi a alama ila gani ehe a sai man adali waliyan fada a zantu ilharu a zantu ya zantu ina ba ni shera ko haka ba shera na sanar da ya shirya wata aya ma wasu yare ba ko ba haka ba in ba su bari ba ya lace danu harfin min Allah ko wa rasuli a zan yu a zin bi ma'ana a alama yu'lin sanarwa eh, eh amma azzana yu'azzina kira sallah to a zana wuce salatul asari sai ya sanar da shi yace lokacin sallah ya ranka da yana faɗa mai kada abi wa bi mai sai kira yace a kamar ruwa hatta wa sa'a sai ya arwala sai arwala ina da mun fa arwala ko mun karanta ta a cikin buyuwul marami hadisin farko cikin babin wuzuri sai arwala ta kakka arwala uku uku ya ko kuma qala sai yace wallahi la uhaddithannakum hadithan لو أعلم في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها حتى يصليها يبكي والله لا ننسى الله لأحدثكم حديثا zan da ukhbirannakum hadisan zan ba ku labarin wani hadisi zan gaya muku wani hadisi nan daga manzo sallallahu alaihi wasallam laula annahu fi kitabillah wannan hadisin ba domin akwai cikin tsarin Allah ba na san ko kun kai shi ba bukata koyi muku shi ko na koyi kun sani ba domin haka ba ma haddastu ku mu da ba faɗa muku shi ba ɗayan fasara ke ɗayan fasara ba domin kun san shi ba da mamar mutu to sun kuriya kun san shi ko na ko ban haɗi ba kun san shi sai fasara ko kuma sauda annahu fi kitabillahi ba domin shi wannan ilimi ya cikin littafin Allah ba. menene na cewa duk wanda ya koyi ilimi a zama da bata gare ba domin haka nan ba ma haddattu kumuhu da ba faɗa muku ba ina tsoron in shiga nan ladina yaktumuna ma zana ba, kuma anzalna من البينات والهدى من بعد ما تبين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاجئون wasan ka ce ba domin wasu aya ba da ba muku ba tsoron ka in shiga ciki shafa na faɗa muku wasu ka ce a'a ba domin ko riga kun san aya ba kawai da falala da ba muku ba wai kun ka irin wannan fasar na cewa ba domin kun san ayar ba annashin shi ne imam malik wanda za mu haɗu nan shi an gani wai kun ka ci waccan fasarar imam muslim za a cikin muslim za mu duba mu gani shi ne mi shi ne sanar sun makani mu diba wani abu malaman na hau suna kawo yiri uku sun ka ya halatta a jeren yadda yiri uku kun duk da bayanin mutattara ne ma haddatu kumuhu tu dalilul sa'ili ku dalilul muqabali كفر ما حدثتكم ما حدثتكم كنا كلا غني ما حدثتكم كلا غني ما حدثت مخاطب كم انتو متكلم كم مخاطب هو قاعد يعني ما حدثتكم إيهين اذهب فقد أنكحتك ها إمام أكمل القرآن فلما طلقها زيد إيهين زوجناكها زوجناكها kila gani dalili guda uku to duka ya zo hatta suku mugu ko ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا أنا بنا سوى ما من امرئ باب واني متون كلمة امرئ تنا سين كلمة من تعدى كم على عدد الحركي دو ده كان ما كان كرن حتى ان دي وصل لك يا داتي ابتدى سين كلمة من ده fasalin karshe suka kula da shi karimar larabci farko ka kula da shi wanda ibru ni a farko misali in rafu za ka ce in rukun za ka ce ko rafu za kai hamza in da in za ka ce to da ra'u sannan da hamza ka to duk dan za ka yi sai ka ce um rukun um, in da un za ka ce idan ka za ka yi an za ka ce sai ka ce amra'a da tara da hamza da duk ka za kai duk kasara za ka wa to da hamza da ra duk kasara za kai imri'in imri'in wa li kulli imri'in wa inum ru'un aka wa inum ru'un alaka kila gani ma menin fi'il menin ri'in babu wani mutum ya tawassa wanda zai yi a walla a yi husinu wudu'a mai kyauta ta a wallarsa sun mai yusalli salata sannan ya yi suna kana fila kana fila illa gufira lahu ma huwa wa sallati a ce an gafarta masa tsakanin wannan sallah wa bain sallati ukhra da wata sallah ta gaba ko ta baya ita dai wannan sallar ce yi to Allah zai gafarta mai tsakani ne da wata sallah ta gaba ko ta baya da kuma dalili ta gaba ko ta baya da dalili in yayi a wallahi sallah to Allah zai gafarta mai zunubin na ɗauka har wata sallah ta zo ko ko Allah zai gafarta mai zunubin da wanda ya ɗauka da wata sallah zuwa wannan wata sallah zuwa nan ko ko ta gaba ta ba ta wuce saboda ni na'am ehen ehen mhm. ehen mukassara ke lima bai da wannan hankali suna cikin abin da tsakanin su wace sallah da wace sallah amma hadisi bai haka shi wanda ka jawo bai ta tafi ce wa kai mukassaratun lima bainahunna yace والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ياتي والصلوات الخمس مكفرات lima قبلهن كثير بقى الشيء مكفرات لما قبلهن لما بينهن ياتي a zahar yanzu. لا قهر كان مزمن اللي نتقول كان الصباح زوا الظهر ولا كان الظهر زوا العصر ايه آه. وهيك السبب ايه ايه ana gawa su zubin da gabata ya kokari ana gawa su gabata saboda duk point duk magana guda ta yanzu kuna da ittifaqi sai zunubin da ya gabata a gawar ta ba na tsaye ba shi wancan yana nuna cewa saboda hadisin man kama ramadana imanin wa hatta saba wa kuma ta kaddama min dambi hadisin ya ƙara fassara mana ba ta kaddama eh sai ta yi manci wancan hadisin azumi na ko ba haka ba da hadisin kiyamul laili kan ko arwala muka magana ko ba haka ba amma ka ƙara mai karshe ko wannan ya a a'a ai gafarta ma zunubin da aka yi annabi ya kawa shi ya kawo point ko amma cewa annabi dai aka washi shi an ban yarda ba ko ba haka ba don Allah ce ma ahalu badar i'malu ma shi'tum sai ni ci gaba da lakum ko annabi ya kawo shi ba amma lafazin hadisin ba kai gano min cewa wanda ya gabata aka yi sai salliya hatta yi salliya غفر لكم ما بينكم وبين الصلاة الأخرى hatta yi salliya ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها حتى يصليها ita haɗin dalilin wace ita ita wannan salatu da yayi ko wannan salatu ukhra wanda aka yi ittifaqan قال يحيى قال مالك قراه يريد هذه الآية إمام مالك إنا قراه كجيبة دمّة أمضى دمّة قراه إنا أراه إنا كجيبة قرى أنت فدمّة الظن قرى إنا ذاتون شيء Usman bin Affan ya ce zan ba ku wani hadisi ba duniya cikin littafin Allah ba. Amma faɗa muku shi ya ce ina zaton da hadin ayata wannan kila wata ayata ce. أقم الصلاة طرفي النهار وغلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن أجل ما يخلق أقم الصلاة إلى صلى ترى في النهاية أطرد الظهر الظهر الأطر ترى في النهاية الظهر إلى العصر وزولا فالإشعي ما دريضا كإشعي لا رفين أهاي الظهب للا أثر لصباح صباح الظهر للا أثر وزلق من الليل مغربا الإشاء إن الحسنات حقيقة كتاوى أيوكا إن كيسو يضيبنا السيئات كنا فول suna shayi mummunan ayyukan da kai zalika kun ga wannan gara ƙasa kun ga wannan magana bishira da zakiri suna tarwa ko wa'azi na da zakiri na ga masu saurarin wa'azi ko ne zakiri na ga mummuni ni ka fara cikin ayat na ka ce kai ya samu hujja innal hasanati yuzhibu sayyi'ati eh kila ma muka tuna akan kullu guri ko na ga aya ko ala kullu hada wannan aya ta ita ma tana zahiri lahin lehen da an amma haka bi na inna al hasanat yuzhibu as-sayyi'at idan sai mai shi saboda kayan sallah sun da ke shago kuma haka aka nuna wa baraka da baraka lil zakirin kamar da amsa haka imam malik ya fasara wannan aya an gane ba warwata hadisin waye ya ruwata imam malik ya ruwata hadisin ga hisham ko hisham ga waye ruwata hadisin Urwat ibn Zubair shi ma ya ce waye ina kan malan yana mihin innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayt a wanda imam malik ya kawo shi urwa shi ce waye yana ganin an ka tambaye shi yana jin Usman bin Affan da yace laula annahu fi kitabillahi kana da wata aya kalmi yace ina da yakin wanda sun mutu yace ina da yakin in allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inuna Usman na sun yace ba domin kake shiga cikin waɗanda Allah bai la'ana ba da ba muku ba kamar ga Imam Malik kuma ya taɓa fassara ko haka ba saboda haka ta bayyana gare shi ba na ba dun a malamin ka ita fasara ta tabbata gare ka kila banci wannan yau wurwa eh, dai masa haƙi shi ma malami na ko ba haka ba imama ya shi ma malami na ko ba haka ba kuwa ilahun ma duka malamai na cikin tabaka ta urwa babu kamar urwa cikin tabaka ta tabaka ta urwa cikin tabaka ta malik ba ta malik to ikhtalafa imam malik ya fasara shi wanda aya kani wasu min zubair a cikin siyasar ta aya kani ba haka ba bai kaini yanzu ya muna fasara da nake lahu ma yushi duk kowace na shiga duka da kowace na shiga ehe kwarai wannan da imam malik ya faɗi ita ka nuna zahirin hadisi ko ba haka ba ala na awalla ko ta ni an ban daga فيهس من يتوضا فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا غفر ما بينه وبين ساعه اخرى أخذها ان كان حسنات فاسير يسون السيئات ما ni abban farki da ayar innal hasanatu yusiru sayyi'ati a shi bane sannan kuma hatta yusalliha aqimis salata tarfayin nahari wa zulfan al-bashina ba suka ce zahirin hadisi wanda aya ta fassarawa kila an faɗan fahimta yau ce ta hanyar hadisi sabbin hadisi matanin hadisi fasar imam malik kila fahimta amma shi da in an karkata ga shi da tsoron kan ya koya a sa mai laifi shi Usman bin Affan to sannan urwa shi ne ta ce urwa ta shiga ko haka ba sai Ibn Qayyim Jawziya shi ka wannan yace akan haka sai mu ce shi asirin da Usman bin Affan bai hadi da wadayar ba tun da bai ce ba domin ayat a cikin Qur'ani ba haka ce ba cewa ba domin wannan abin na cikin Qur'ani ba ta ci aya guda ba tana iya zama guda tana iya zama biyu tana iya zama uku tana iya zama hudu ko tana iya zama ko ba haka ba a shekaru gona ta kowa ya shiga ya fasu inda yayi ko ba haka ba sai imam malik ya dubo min haythu lafzul hadith ya tsir wannan urwa shi ko yaddi ba ta hanyar laihin ko ilmi da kuwarta saboda kai bai kai ta jummu huta kilahu ma da yabo wannan ku ji fassara cikin ibn al-jawziyya mufassira شيء ما لا تفسير لا تفهم ابن القيم الجوزية مفسر لا تبقى أو ابن ما ما مفسر أو ابن القيم الجوزية مفسر يوم كذي ما شاء الله صار يحصل يا أنا هنا قصدي كيف نسمع مفسر والعاديات من القائل الساقان هو الأكثر فسر لا يكون كذي القيم حكى شيء ما فسر هذا أنا فتى مقارن والله هذه في أجابة وحدثني عن مالك عن زيد بن أبسمة عن أفاع ابن يساري أن عبد الله بن أن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال kamar mu ji bari mu dan taga sanin wanga hadisi sun sanin wanga hadisi ana an yi asabu sosai da wani abu kaɗan daga ciki sai in jinkirta bayanin sai mun dawo karatu daga da yake namanta akwai da ya kamata in gode shi al'ilal sai imamu ya yi buɗe babin kan wannan sanadi sai wannan wannan sanadi wannan hadisi al-ilal na imamu ilal tirmidhi al-kabir aka ce mai kuma sai ne ya ɗauki hadisin ya ce ya gurfa na wajen malamin sa Muhammad al Bukhari Muhammad bin Sina al-Bukhari ya bai game da wajen isnadi shi sa isnadin yana cikin isnadai da an kai tarihin jamu kai sun canza wuri hanyar wasu sun kirkirai wasu kuma sun kashewa mai rake na daga suna sun ka kirgirai imamu bukari ya kirgiri hadisi ko ko sanadi ne mu fahimta mu karanta mu je yace daga imamu malik daga zaid ibn aslama wannan da saka lafiya da kake daga afa ibn yasari da ibn yasari babban tabi'i na mun sani ce daga abdullahi as-salafi daga hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce san Imam al-Bukhari wa Abdullahi as-Sanabi din nan ban san shi ba yace ba san shi Imam al-Bukhari a tambaye shi wa awwali yace bai san shi ba za ka cewa ka sai ka gaban kai wa ko sai da gaske bai san shi ba yace saboda ni yace saboda ba haka suna ne yake ba ba haka suna ne yake ba yace abin da ya kamata Imam Malik yace kalma ba ta kara ya ce ni an abi abu abdullahi ba yau abdullahi dan ana ba ba ne na kina fahimci wannan hadisi ba to sai abu abdullahi ibn sai qala al-bukhari ismuhu abdurrahman ibn usayla abdurrahman ibn usayla shi wannan wannan kila an fahimta sai imam bukhari ya ce wannan hadisi kamata a ce an malikin an zaid ibn aslama an afa ibn yasarin an عبد عن عبد الرحمن الصلالي عن عبد الرحمن الصلالي shi ba wato shi ba malama ne shi Allah da Allah da Abdul Rahman ba guda da amma dai shakhsiyya ba guda ta su gudana amma shakhsiyya akwai Abdullahi da ba akwai Abdul Rahman da ba shi ka rigima fa amma mun yadda cewa akwai abdurrahman bin wasal a kana da yi akwai shi ko ba haka ba yace haka hadisi yake ne kake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza haka yake to sai mu ce mun samu waraka ko sai a ce an samu waraka sai mu ce kai ba ba nan take ba shi abdurrahman as-sahabi kar zamu yi zamu wa imamu bukhari shi na din wannan abdurrahman aka shi asnabi eh sahabi na ko ba sahabi bane shi ya wasu na cewa sahabi ne wasu na cewa ba sahabi na ba sai da ibn hajar hafiz ibn hajar a cikin tahadi wa tahdiri dari wa tahdiri yanzu ya mana hada farka da abdurrahman bin yace mi yace abdurrahman sunabi din nan ba sahabi bane amma ya kama da sahabi saboda ni yace ku biyo ni a wace rana annabi ya rasu ran litinin ya rasu ko ran asali annabi ya rasu kake to kace asalin ko sai kace talata ko biyu kenan ko larba alhamis jimu'a jimu'a n'o ba sama nawa kenan biyar ko ran ya ya ma ya kuga ya ni kuga ni ne ce musulunci an da annabi sallallahu alaihi wasallam ran nan ya wado madina shi Abdurrahman bin Affanaji ran ne ya zo da madina aslama ba'da hamsati ayyamin min wafati rasulullah bayan kwana biyar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya musulunci kan haka ya zan sami ko bai zan sahabi bai zan sahabi ba amma in za ka jera sahabbai ko ba haka ba wanda ya riga ra'ar tanin da ran talata da ran darba ko ba haka ba duk sun akwai wanda ya ciwo gagawa annabi kwanciya bakin kari da ko ka mai shigo annabi ya rasu ba amma ka mun ya kawo gina annabi ko da yanzu ana kwace kwace ko ba haka ba akwai irin waɗannan to in kana jerawa za ka kai abdurrahman salati za a tsaka da cikin manya mai tarki na sai ba hadisi mutum an kai tarki ba ko ba haka ba yanzu wasu sahihi na wasu shekara wasu shekara ne da na rigima cewa sai mu hadisi al'asar da yanzu muhammad na fi albani ya samu hadisi shi ya samu hadisi a cikin sahih sunan nasa'i sai ce al hadithu sahih hadisi in ka kasance na as-rahman as-salabi dinnan sahabina al-jalil saboda haka hadisi na ingantacce kila fahimta sannan kan da hadari wani mutum ne indiyana ya yi sharihin fa imam malik ya ce mai aujazul masali yace duk ba su gane ba shayi abdullahi sanabi din nan sahabi na shi wa irin ba ma abdurrahman ba abdullahi sanabi din sahabi na sai ya bi hadith ya bi muwafa malik sai da hadda hadisai uku nashi wannan da zai hadda abdullahi sanabi abdullahi sanabi la fahimce ni ala kullu abin da ka so in tace ka muku wannan sanad na cikin kira gana muku sosai cikin wannan wani su ilal kabiri mu a karanta amma dai a hadisin ana karin mu da sanad ne amma a ƙarshe in ka diba sahihun nasari hadisi sahihu kila hadisa abin da ƙara mai ko a tashi a'a Abdurrahman Sunabi din nan ba sahabi bane tabi'i ne sun ga hadisin Musa to hadisin Musa da samun kan ya an ka samu ya ka samu wanda ya karfafa shi ko sai mu ci akwai wanda ya karfa shi ga hannun na baya kila an gani za mu karanta shi a gurguje gaba daya وحدثني عن مالك عن زيد بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المؤمن kuma cikin wani hadisi za mu samu wata tambayar an kai ina cewa a jira a jira a jira to za mu samu tsamba ta kofar tsayar da samun balan ya buɗe babin ta na musamman shi ne mai shi ne shahakun ne وتنزلتوا هذا مهارة تبعه مستحسن لي أبو ونزل مهارة لا مهارة أو قد شعطي كل الشيء لا قول كل لا عبد المؤمن فجاء مضمضة خرجت خطايا من فيه وإذا انصرع خرجت الخطايا من أنفه إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة معه. لا ريت من dan baya arwalla ba wa mumini ya arwalla ya kurkura baki kurakurai zunubai za su su daga cikin bakinsa kharajin kadaya din fihi fihi bakinsa babu fi mahallin nafsin fihi fi mahallin jarri fuhu fi mahallin nafsin ko ehin a ah, ya cikin asma'ul khamsa ko ba haka ba mhm. warfa bi wawi wansiban bil alif wajarur biya ma min al'asuna a fit ko ehe kete min akun ha'amun akun da za ka wa hannun ko za ka kuma tafiya ko ba haka ba ehe warfa bi wawe wansu ban alif wajarur biya ma min al'asuna a haka kete min مد مد خارج خطا وننتيه كورا كورا دا سفيتا دا سننك فتا دا قباكنسا وإذا سنصار إذن يفتاكي خارجت الخطايا كورا كورا دا سننك فتا من أنف يجهنش فدن يفتاكي وإذا غسل وجهه إني وانت غسك الصار خارجت الخطايا كورا كورا دا سننك فتا من وجهي دا غسك الصار حتى تخرج أصنب دا سننك فتا من تاكي أشفار عينيه الرئيسين jira idanu ne a shari da ku shekku jira gashi na jira ira sunan idanun ta ga suna ya dai idan ya wanke hannayensa ta rage su kazaya kura kura za ku rinka fita min dai daga hannayensa ta ta karuja ta ku rinka fita min ta ta alfahari ya dai karkashin yatsun karkashin farta ko a kaifun annuwansa fa iza masu hajjara idan ya shafi kainai harajatul kafaya min ra'asi kurakurai za su rinka kakkaɓa daga kai ne a ta ta fawuja min uzlai har su rinka fita ta kunnuwa ne ko ba haka ba ishara da akwai kunne cikin aron ko ba haka ba akwai magana kunne cikin aron amma ni an kasa shi yi wankin mi bayan shahon mi bayan shahon kai ko dan za ku fita wata alaƙa mu ci gaba sai za ka sanar rijilai idan wanki ka hannayensa bin kawafunsa kharajat al khataya min rijilai kurakurai za su rinka fita daga ƙahunsa hatta ta haru da min tati alfahari da kai za su rinka fita ƙarshen a kaifin hannun ƙahunsa fara sai manzo sallallahu ne ta sun makana mashiyu sannan tafiyar da zai ila almasjid zuwa masallaci wa salatu da salatu zai nafila duka za su kasance na nafilatan lahu qarin lada gare shi qarin lada nafila qarin lada cikin hadisin da zai karfa mana wancan wa hadatha an malik عن سهيل بن عبد صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتوضأ العبد المسلم أو المؤمن إذا باوى مسلمي كو من شك الراوي إذا باوى يعر والله فغسل وجهه ويوانك وسكتا خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها تقص كل ba da wannan ido tashi zai ta fi ma'al ma'i da ruwa aw ma akhir asarin ma'i ko tare da digon ruwa na ƙarshe sai za ka sabai kai sai ya wanke hannayensa kharajat kai kullu khati'atin fadashatha yadahu yadahu ma'al ma'i duk kuskuren da hannayensa bi sun damka sai ta tare da wannan ruwan aw ma akhir asarin ma'i ko tare da digon ruwa na ƙarshe da kanar jiki idan yawanci kawawansa خرجت كل خفية ما تخرج الأرض مع الماء أو ما آخر قطر الماء وانا حديث إنجلتشي منذ سلطيتي حتى يخرج نقيا من الدنيا وانا شيك فسر عمنا وانشان كما إذا ما كنت لوكاشي يا إيكو شيخ هذا يا سيدي Thank you. akwai tambayoyi ina jin mutanen kuma wannan shine karatun mu na karshe a wannan zango sai bayan sallah insha Allah da yake sati mai zuwa zai zanga ga sallah tsakanin sati mai zuwa zuwa sallah ina jin babu lokaci da yawa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

zuwa biyar da kabari da zuwa ina ko ba wanka ba ce ba wanka ba mene bai bambancin ziyara da zuwa ta'aziyya ko da zuwa to wato kila kana son ka ce me hukuncin su kila ko ko ba haka ba ko kuma kila ba san su ba sai an ce me bambancin su mun san dai eh, ita ziyara daban ziyara shine ka zo makabarta kai musu addu'a da muka gabata ko ba haka ba assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun wannan da yasa alhalin sa wa asu kuma wajen da awurin su kila fa'idantu da wannan kila sallama da kai musu sarhama assalamu alaikum ya da kawai musulmin wa'in in sha Allah da suna ah, takun ba tare da yin wani abu ba irin na wasu karance-karancen da za su a shari'a ba a karanta da kulhuwar lawasu goma sha biyu ah, ga walidanmu a nan na shari'a kaza kaza duk waɗannan ba su kaza a shari'a ala da hali dai ziyara ta tabbata a musulunci irin ziyara ta sunna yawa sannan kuma in ɗan wanka Allah ya yawa wanda da cikin makusantansa rasuwa ana iya samun shi ke mai gaisuwa shi ma ita ma gaisuwa ta tabbata ta'aziyya ta tabbata a musulunci ko ba haka ba a duk inda in ka same shi a gida ka yi mai wanda alhamdu in ka hada shi ka yi mai wanda alhamdu inda dai an ka samu aka yi masa ka yi ana yanzu a yi mai gaisuwa ina jin bambancin shi ne bambancin yara daban ta'aziyya ta'aziyya na ka ba mutum hankuri na abin da ya same shi dan ba shi ne ɗaya tawakkali da kuma tsoron kan shi mamacin gafara sauran su bai da sani kaga kuma ziyara a makabarta ake yi Thank you. ya da gaske, in da laifi da ya daidai yake da wanda bai da laifi ba ana da laifi da gaske ma ya wanda ya ne ba kwarai da gaske laifi ne sai yake da wanda ya zina wannan shine amsa ko ko shine tawata ta karshe ko ba haka ba kusan duk da cewa na yi ta na yi ta sannan ku na cewa mu bari mu kai kitabun misali duka duka karatu da ya rage mana bai wace bai wace wata biyu za mu kai kitabun misali kila insha Allah da kanku za ku ji inda aka dogara na sani eh akwai wasu amkoshi mu'asarai wanda a ganin cewa da ka ba da sadaki shi kenan suna iya zo mata da sauransu ko ba haka ba akwai irin waɗannan amma zai wa ina ya tambaya misali yanzu bari ya tambaye ko ba haka ba zai tambaya yanzu a ce na da ima kuma ubanta ya ce to aka ce an bani ko tura mana ta dawa aka ce an ba ko ba haka ba kuma nin bashi sadaki dubu goma yadda ya kai ba shi kenan ba ya ka tabbata nan tare da waɗanda aka tare da shi da ba ya ci shi da duba ya tabbata ko ba haka ba an ba daura da tamkar su zai yi Allah idan daga baya ni ce ban son ko ba haka ba ni ce ya zuciya ta ban son da ya zai yi tambaya ne ya sani ina cewa hujja na saki ba bukatar cewa a ba ni kaza in sai na sake ta saki uku eh? to ya za ka zo ka kwanta da matar da ba ka iya saki in har ba ka cewa na saki to ba matar ka ta kira fahimta tambaya ta biyu yanzu lokacin nan da ba da sarai ko ba haka ba an ba daura aure ba ke kan mutu ko ni mutu da za su ce kan mutu ina karanta ina karanta to ni in ni mutu tana gado na to mi ka kawo gado tsakanin wadda babu alaƙar jini ta kai mi ka kawo gado tsakanin to mi sauka ce mata gado na to kuma babu aure sai in zo gare ka sai a zo sai a tara gare ta kina ku fahimci wannan wannan irin alamu ko ba haka ba sannan na biyu na uku kenan wannan na uku na biyu na uku da da fara sadaki an tafi a hakai kaddara da mutum goma ko idan an tafi a hakai an ka ce an ba wani kaza kaza kaza an ka raba yin shi nan, an ka ce lalle wacce an da mace an biya sadaki kaza kaza sun ka dawo idan ubanta an ka tare ta an ka ce ah ka shi wani an ka ce wa wanda shi wani ka warar da wance baka ko ka yace mu ba da Allah ne ce a ah, an dai kawo sadaki to da Allah in kun kace da ni kuka ce ashe wani an dauro ma aure ba ko da ka ba kuka ce mun ce mun zan ta wa daura aure haka ni na aika sadai kila an fahimce ni aure kula da irin waɗannan abubuwa man jama'al zabai fi fafin wahida faqad hasa qiyasan fasida da duka hada wani hukunci da wani hukunci kakwa mai ta da hukunci sai kai kuri kun aka kowane fadi a bashi matsayi ne sai ka bashi kunce kunce ne ka ba hadisai ne ka ba ayoyi ne sannan ka haƙi lahiya shi na fahimce ne amma hada babu fuka biyu ko hadisai da yawa a wanda hadisi na magana wani babu wannan hadisi na magana wani kuskure na babban kare shi na fahimci wannan to da haka mun an ba wannan shi fatawa ta babu ruwan da ko wani da saba na ba ko ce wani abu ba na sama kowa ba wannan sa babu ruwan da wannan kamar shi ya fahimta ta ba da sadaki kai sai hadisa ma ka zo gare ta kuma in ka zo gare ta ni a tawa fahimta in alƙali ne ke sai na hukuncin zai hajjina zan dalili ta yi cin amana Uban ka babu su kakin kai da ɗan ya inda akwai wani uban da ba ka isa kai magana da yafi ne babu haka nan. Sai ba zai hukun kani. ka isa baka magana amma ba da sake nan zai iya ɗan baka dama da ce ka zo gidan. Zai iya baka dama ya gan ku tare tsaye bai ce ko ba ya raba ya wuce. ila an fahimta. sai ka so cikin wannan sai kai wannan ta amana da a ce ma kila ganga har kuma da wannan na ta yau da leta da haka ina jin dai kuka da uzuri sai mun kama ne ka insha Allah kuma ki kila jira san Allah san za su iya samu matsayin da za mu dauka ko ba haka ba sai mu fassara Allah ba shi sai ka ji wanda yi ma sauki ka dauka asu akwai kusa ana dukan shak Jafar game da wannan shak Jafar shi ma yana so sun ka fara cikin wannan matsalar wannan kuskure kan kun dawo wace su ya ba da fatwa in ka ba da sadaki kana bai mace na yi karatu wurare da dama suna challenge ina kan cewa shek jafar ya ce ya halatta suke da yarasta ba sun ka ya ce ya halatta suke tsara mu bana kuma na jafar ya ce ya halatta kuma ya ba ba shi ya hujja ba ina fahimta ina zuwa ina zuwa ina ma wannan maganar ina karatu wurin da in tashi wani sati mara jafar ka karatu ina karatu wannan wurin kamar yadda yanzu nan malam in yi karatu ran malam mun tana karatu ran lahadi ko ina karatu ran dare karfe sanin ko da yawa suna ce mutane cewa malam Musa ga wanda yake ko ba haka ba? ina cewa ai ba shi ya matsala har da karatu ta ko ba haka ba za mu yi muwafaka za mu yi mukhalafa malam shi da ina da ra'ayi da shi wasu wurare wanda ina da mamanta ra'ayi da shi wasu wurare haka ba akwai amsoshin da shi da ya ba su ni ba shi a fahimta ta ba akwai amsoshin da ni ba su kila shi ba fahimta ba su abin da ni karanta ba yanzu nan ɗari bisa ɗari da fahimta ina son fahimta da karatu ko ba haka ba saboda ka duk wani ya ba da fatawar cewa in ka ba da tsaki ko shi ke ne ya ka zo gare ka ni ko na ce ni ga ni ga na ga na fahimta ba ga haka nan ba a sha wani rigima ba kila fahimta zan ba da dalilai in amun ka zo ki tsaba da kai shek jafar na sha fi da haka nan in ma an ka ya game da haka nan kaza kaza ka sai ce a ban wannan fatin alhamdulillah kamun ya mutu sai da gyara wannan fatin kamun da ya mutu sai da gyara wannan fata kowa su da haka eh, ba shi ko hujja ba tsawon ya gyara ko bai gyara ba babu ruwan ko ba haka ba mutum da abu ya tabbata daidai shi a daidai abin da ba daidai ko ba daidai na ba kofa ma min ahadin illa radda wa rudda alaihi illa sahiba hada kam annabi sai yake a ce wata magana ba a cewa gyaran ta lallai sahaba kowa suna gudu kana kowa kada sadaki ka zo mu mace a fahimta a fahimta mafi yau malaman zamu ambata kuskure na bidata sarahata da fahimta in ba ku manta ba na ba ku sunayen sahau na amsalu kada mun ka hidda malaman malam masu fatawa cikin safai ɗari da ishirin ba mu yi su ba ɗari da ishirin masu fada fatawa cikin safai ɗari da ishirin da sunayensu sannan mun ka hidda masu fada fatawa a madina mun ka hidda masu fada fatawa a makka mun ka hidda masu fada fatawa a sham a ina a iraki a ina a kufa a ina a yamma sun mun yi su a man a ta masallaci ko to bari mu zo cikin kitabun da kai sai mun kawo duk waɗanda sun ka tahikan cewa tsarin salati ba shi ne aure ba sannan kuma muna fahimta muna kuskure fahimta wasu abubuwa su hadisai irin wasu hadisai irin cewa kasancewa zamanin mu sallah sai kawo kaza ya kawo kaza ya ce ya auren ma'aita shi ke wasu tsohon wasu ko ya daura aure ba ta ce na uwa to me aure kuma me aure ta fahimta su waɗanda za mu yi tare da Allah ya so akwai da rasa ba a wallahu a'lam wannan bayan da cewa السلام عليكم جميعا لما رأيت الشيء إذا كنت الشعور الذي تغيرت لديك إذا يعكسك النساء كأبيشا zai ɗauki abin da eh, zai ɗauki da kan sosai ya koshi ko kuma kan gurɓace har ya koshi nan da karin bayani. Karin bayani shi ne lallai haka ne mun sallah sallan bai kuma kai ne ku adal adal ya koshi. Yana saba kai ne na ya duka zu zu zu ya kage ya nisantar da makai abin kwaji mana. Ya koma azawa zu zu zu ya cikin rikansa, koma azawa zu zu uku in ya koshi ya kara in ya koshi ya tsaya uku in bai koshi bai kara. mu fahimci wannan abu na biyu ce cikin lafi sannan ya sha abu na uku sai ya zauna annabi bai shan ruwa tsaye wannan sunna mutane da su koyi kabila ita ba a shan ko da ruwa tsaye ba a cin abinci tsaye ba a shan ruwa tsaye kila fahimta cikin su zo da yawa hatta da imam musu ya kawo hadisi ba a shan ruwa tsaye fahimci wannan sannan kuma ya kawo hadisan da ba a cin tuwo kwanci sai an ka haɗa su aka ce kenan da ruwa da tuwo ba a ce su tsaye ba a ce su farshi sai zaune kila fahimta saboda haka ba a shan ruwa tsaye hadisin ali bin abi talib da yake mun sallah sallan ya sha tsaye mansukun amma wannan bayani an shahe saboda hadisin da suka zo da baya sun shahe kuma tsara haka sun san an shahe shi kila fahimci wannan saboda haka in za ka shan ruwa zauna sai in ta kama dole babu ruwan dole ba mu zama shi ko daruratu fi al-mahdurati in ji masu usulu ko ba haka ba ta hanyar ni hanyar shi an daure koyi ko wata shi ko an daure an daure shi ne in ka zana bai kawo ma ko ba haka ba ko kana wurin da ba a tsayi a zama dubuwa ta zauna to duk wannan jiya sai a haɗa min a azari amma in kana lahiya lau kuma wuri akwai wurin zama to zauna shi ga ka zuka ɗaya zuka zuka zuka illa ka numfasa kan yi abin sha ka numfasa waje ka koma sawa har sau uku in ka koshi bayan na uku ka tsaya in ba ka koshi ba ƙara ana tsugunna in babu da zama lalle in babu da zama sai ka tsugunna annabi ya taɓa tsugunna ko ana yi sallama ne ne kayan bayani sihiri ta kala da ya kara suna da yawa da kila sun ka sun halatta ka so mu na kitabul tauhidi da kila sun bai shawarwari sun kalmar sihiri ta ta haɗa abubuwa da ala ala kullu hal inda yana nuna sihiri wancan na bokanci Wancan da Allah ya kahe mai shi ko ba haka ba in ta shi kamili to ka'ida ba a wa kahe sallam? a kula ba a wa kahe sallam ko wani irin kahe kahiri na asali ko ni murtaki? duk ba a yi nan ahalin kitabi ko ba na tsari ko mushriki ko murtaki. tufa mai sallama in ne na matsayin kare kila fahimta amma da ke mun kara bayanai ko wasu abuwa da aka ce sihiri suna na an ba su a matsayin sihiri saboda suna kanya zuwa sihiri ba san sihiri ba ba su kuma wanda suna da hukunce hukunce daban-daban ala kulli hali, duk dai wanda aka yi ba a ba a fahimci wannan ba ba amsawa ba yi mai abba a yi a fahimci akwai bambancin da an fi sallama da yi a yi sallama akwai bambancin Allah ma'ana. eh hakikanin gaskiya shi da wasu za su ji mamaki kwarai da sun ga amsa da zan ba su idan kahiri ya yi ma sallama an sha tambaya ba da wannan amsa idan ya yi ma sallama mai kyau irin waɗanda za a gare mu assalamu alaikum kana ce musu wa alaikum wannan shine kahira ina an fahimce mu wannan shine fatawat abdullahi ibn umar tace fatawat abdullahi ibn umar ana amsa mai sallama in ya yi ma sallama mai kyau inda aka ba ya sallama irin wancan a ce alaika ko alaika salamu kamar da kun ka sani ita ma irin wadda ba irin ta musulunci ba yayi ma irin assalamu alaika ko assalamu alaika sai ka cewa alaika salamu kamar da yake ko alaika salamu kamar da yake amma in yayi ma ta kwarai assalamu alaikum shi irin wannan wanda yana cikin musulmi gaba da baya ko ba haka ba amma bai bai bai bai ba yayi ma sallama ta kwarai kana amsa ne wa alaikum amma fata yi. don hadisin zai hana ba a yi wa yana na ingantacce la tattabiqul yahuda wa lan nasara fi salat fasmuhu wa idza laqitumuhu fi tariqi fasmuhu ila afyaqi ka ku hara wa yahuda ko nasara Sai idan kun ka su ka hanya ku matse su su sai sun wada kai kakka ba su tsakiya hanya matse su amma babu hadisi ko guda tilo wanda ya ce ba a kafa sallah an gane sai aya ta zo ta ce wa yi laqitum للتحية فحيي بأحسن منها أو رسوما فتشوفوا مسلم وكاهن لأن أنت نقول سلما في إلتا أكو كميرا والتسيط أكو في إلتا أول أكرشي idan ka hige ma mai kyau ana amfani shine amsa Abdullah ibn Umar hadith ya ce menene da wannan ya yi kamannin wata hadin da aka ce wata yadda wata gina masa alaƙa da yin san da ya shafa ya ce wannan ɗin ta hadisin alwalla ita ce matsayinta ko ba haka ba shi ne shi ne hadisin alwalla da shi ne wani makaranta ko eh, inna ummati atuni yawmal qiyamati wa hum al-muhajirina min al-wudu الوضوء لأن من أولا من سببية أي لسبب الوضوء وهكذا saboda mun ce min tafsirin tafsiriya akwai ta ibtidaiya akwai min at-tabi'iyya akwai min at-sababiyya kila bai dina ce ita wannan min ita ta hadisin da muke karatu ba at-sababiyya wace ita wannan min ta hadisin din wace iri ta min at-sababiyya wanda ba aka yana mai akadari ya ba mu ya ba mu amsa mai akadari wato yana da eh, eh, ana yaba ma ka eh sanda an kace a ya ka mai ba mai mai akadari ya ce wala ya juzu ko musahabatu fasikin

Haka ta hanyar fisku sai mai dattin sai mai dan mata ba. Sun kafar da haka muka haka muka shigo. Haka sai fara su iko kawai dai wanda ka dan mata. Duk sabon Allah. Kowane irin sabon Allah na fiski. To duk wanda ka sabon Allah ku karka zana shi. Sai da zuwa. Sannan ku koma a halin ya ba ku amsa. Ina kan mutane. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك